Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a yau shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya shagoranci bikin ƙaddamar da wani taro a kan masana'antu na matasa. za mu dawo akan waɗansu matakai da taron majalisar mintoci na jama'a da ta gabata ya ɗauka. Ɗaliban jama'ar Maraɗi sun yi zaman durshin a yau. A shirin musamman muna ɗauke da bayanai dangane da kwamɓalar sukuwar dawaki ta dokin iska da aka gudanar a garin Filinge a ƙarshen makon da ya gabata. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Wato a safiyar yau shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya jagoranci bikin soma taron Sahel Inov wanda cibiyar kula da ƙanana da matsakaitun masana'antu ta shirya domin bunƙasa masana'antu na matasa. Shugaban taron ko kuma shugabar taron sakatariyar ƙungiyar ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci Michael Jean ta bayyana cewa ƙungiyar OEF ta ɗauki niyyar taka rawa wajen bunƙasa masana'antu na matasa a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar. Gurin da muka saka a gaba shine aiki tare da mata da kuma matasa. Wannan bayani yana da matukar muhimmanci za mu buɗe hanyoyin yin aiki tare da su. Don haka ne muka mayar da hankali wajen samar da dabarori akan sabbin fasahohi na zamani da tattalin arziki tare da mata. A cikin wannan tsari a cikin shekaru biyu mun yi ƙoƙarin haɓaka hanyoyin samar da aikin yi ta hanyar hulɗa da mata da matasa wajen ƙirƙira da kuma ƙara musu sani. a cikin hanyoyin zamani na ci gaba ta hanyoyin tattalin arziki samar da na'urorin zamani da kuma zamantakewa da shinkai da ma al'adu da dai sauransu. Bayan bakin soma taron mahalarta sun ziyarci runhuna akalla 60 a Palais de Congrès inda ake baje kolin kayayyaki. yawan mahalarta a taron wato nuna cewa 'yan Nijar sun ba da himma sosai ga fasahohi na zamani makamashi da kuma kayayyaki na noma. Za mu dawo akan taron a shirye-shiryenmu na gaba. Kasar waje kolin kayayyakin dai wato ta noman eh, kayayyakin noma za ta kasance daga 22 zuwa 23 na Fabrairu a Palais de Congrès tun daga karfe 9 na safe. Taron Majalisar Ministoci na ranar 17 ga watan Fabrairu ya yi nazari tare da amincewa da wasu bukatu guda uku na neman tuɓewa wani dan majalisar dokoki rigar kariya da kuma tuhumar wasu tsofin ministoci guda biyu. Su wane ne waɗannan mutane me ake zargin su da aikatawa ga cikakken bayani a wannan rahoto na Tarnan Ahmed da Fudai da Muhammadu ya fasara. A cewar wata majiya ta kusa da gwamnati ɗan majalisar da ake tuhuma shine Lamin Sidi na jihar Tawa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NPR rashin Hurya, ɗaya daga cikin jam'iyyu masu mulki. Ana zarginsa ne da hannu a cikin wata haraka ta safarar miyagun ƙwayoyi sannan kuma a cikin ministocin da taron majalisar ministoci ambato sunayensu sun haɗa da Lawali Shebu tsohon ministan ƙwadago na jam'iyyar PNDS tarayya sunansa ya fito ne inda ake zarginsa da hannu wajen yin magudi a jarabawar ɗaukar ma'aikata ofishin ministan kwadugo da kuma Usman Galadima na jam'iyyar RSD gaskiya tsohon minista a zamanin mulkin Tansha Mamadu inda ake zarginsa da yin rubda ciki da wani tallafi da ake baiwa ɗalibai domin su amfana da karatu a wata ƙasa makwabciya. Waɗannan jerin zarge-zargen za a kai su ne a zauren majalisar dokoki inda 'yan majalisar dokoki za su yi muhawara akan wannan zance. A dai bangare zaman taron da majalisar ministoci na ranar Juma'ar da ta gabata ya amince da daftarin dokar tsawaita wa'adin aikin mashawartan kananan hukumomi da na jihohi na tsawon watanni shida kama daga 17 ga wannan watan na Fabrairu. Hassan amadu mashawarci a jam'iyyu masu mulki a jihar Doso ya ce wannan mataki ya yi daidai. Barin mashawarta su ci gaba ba wai abu ne da ya saba kundin tsarin mulki ba, musamman ma a bayyanar masu hannu da shuni. Har zuwa yanzu zaɓaɓɓu ne ya kamata a bar su su ci gaba da mulkin su. Jam'iyyun siyasa ne gabaki ɗayan su suka haɗu a CNDP inda suka cimma matsaya akan wannan mataki kafin a mika zancen a zauren majalisar dokoki. Kuma da yake a yau saɓanin ƙara musu wa'adi shine sake shirya zaɓen to gani ganin halin matsin da ƙasar take ciki a yau ba ta iya shirya zaɓen. Don haka babu wani zaɓi da ya huce a ƙara musu wa'adi. Shi kuwa Dodo Isaka wani mashawarcin a Dosu a bangaren jam'iyyun adawa ya bayyana rashin jin sa dangane da wannan mataki ya kuma buƙaci a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi domin baiwa 'yan ƙasa damar su zaɓi sabbin mashawarta. Mun zo ƙarshen wa'adi ya kamata kansiloli su sauka a tafi zaɓen kansiloli. A yau mashawarta ne amma ba zaɓaɓɓu ba. Wannan shi ne yake da ciwo. Mun so a ce an yi zaɓe. Ai wannan shi ne ma fatan kowane ɗan ƙasa. A yi zaɓe. Zaɓaɓɓu na gaskiya da aka zaɓa su kasance. A yanzu haka ba zaɓaɓɓu ne ba kamar yadda ake tunani. Hukumomi ne suka ƙara musu wa'adin mulki ba abin da za mu iya yi, amma mashawarta na gaskiya su ne waɗanda ake zaɓa. Ɗaliban jami'ar Maraɗi sun ganar da wani zaman durcin yau da safe a gaban ma'aikatu ma'aikatar shugaban jami'ar. Ɗaliban su nuna baƙin cikin su ne dangane da dakatar da ɗaukar karatu yau makonni biyu kenan a wani mataki da malaman jami'ar suka ɗauka. sun bayyana su da ganin yadda aka saka ɗalibai cikin halin rashin tabbas saboda abin da bata hakara ya karya ba. Sakatare General na ƙungiyar ɗaliban jami'ar ta Maraɗi Garba Haruna ya yi wa Muhammad da Maman ƙarin bayani. Duk wanda ya san yaunin shi yaunin karatun jami'a ya ɗori musu kanshi zuwa ga daga raktar har zuwa ga minista mai kula da ilimi mai zirhi in suna ɗaukar mataki su ɗauka idan ba su ɗauka su da yaunin ya ɗaure musu kansu mu da ɗalibai suka ɗauki yaunin a ganar ki suka bamu mu muna da matakin da zamu ɗauka ba zan iya ganewa ba ɗan ce an ta yashin aiki me kisa ta yashin aiki in ba ɗauki albashi ba ko yau ka ɗauki albashin tsakani ga Allah da mai kishin ƙasa mai patriotism a cikin zuciyar shi wata ya mutu ka ɗauki albashinka ya kawata a ce ka ta kawo wurin aiki to idan ba su zuwa wurin aiki zuwa suka kawo su rakitar kuku kawo su minista mai kula da ilimin yanzu kuku kawo su in kora su za ku ko kora su ku kawo mu mu abin da muke so a ce karatu na tahiya yanda ya kwasa a ma mara mun lura ta shi kan rakitar kin in tsoron su yake in kuma da shi na ake hada baki tahiyar karatun ba ta tahiya to daga shi hasu duka muna da matakin zaɓuka To ɗaliban da suka zo da dama sun buƙaci da shugaban jami'ar ya fito ya musu bayani domin kwantar musu da hankali. Shugaban jami'ar Zakari Musa ya yi musu alƙawalin cewa wato al'ummar za su daidaita tun gobe Laraba. Ile Abin takaici ne a ce wai yau ɗalibai ne suke yin kiraye-kiraye ga hukumomin da ke kula da karatun boko da su gudanar da ayyukansu ban yi farin ciki ba da jin waɗannan kalamai. Amma abin da nake son tabbatar muku duka matakan da suka dace muna nan muna ɗaukawa. Tun daga gobe za a soma karatu kuma za a ɗauki matakai domin kowa ya yi aikin da ya rataya a wuyansa. Ina son ku yarda da ni akan abubuwan da na shaida muku wanda ku da kanku kuna iya tabbatarwa alkawari da cikawa. Est-ce que les décisions sont accompagnées des actes concrets ga alama dai waɗannan kalmomi sun wato sun gamsar da ɗaliban na jihar ko kuma na jami'ar maraɗi domin tun gobe za a koma karatu a cikin jami'ar kamar sauran ƙasashe a duniya yau nijar na tunawa da ranar yaren uwa ta ƙasa da ƙasa albarkacin wannan rana ministan ilimin ƙananan makarantu ya ba da sanarwar cewa za a fara ba da ilimi cikin harsunan gida cikin wato ƙananan makarantu a shekara mai zuwa ko muke dalilin kawo wannan sauyi yakuba nono sakatare general na ofishin ministan ƙananan makarantu ya ƙi jahilci bunƙasa harsunan gida da kuma tarbiyyar kishin ƙasa ya yi wa habibu garba ƙarin haske maganar da ka saba da ita kaga ko cikin koyo ka yi saukin koyo ka yi jin daɗi ka yi walwala idan kana ko cikin harshenka duk wanda ya ce sahiya zai aro gari zai waye ya kwana a ƙasa wannan tabbas babu yau rana ce ta musamman wadda aka keɓe to ya zamanto duk kullum ma haka ne ya zamanto duk cikin tsarin da za a yi a tuna da harsunan su ne muka yi ganiya da su ka gani a shekara dubu ana horon shi ba kowa bai ke tsaya ya diba ba kowa bai ke tsaya fahimta ba kowa bai ke tsaya ya sa basira ya gane abin da ake amma idan aka ce harsunan gida kowa yana sa hankalin shi ya san me ake nufi me ake hoi kuma muna so ya zama darasi ga kowa duk in aka je ka kwatanta ma yaran gwamnati ta ɗauki mataki an yi sabon tsari na koyarwa wanda sai an fara daga harsunan tunin gida sai in an yi nisa ne za a yi kaɗan tsakuri ana ɗan sa horon shi kaɗan kaɗan a gani kan kowa ya waye har gani kowa ya gane. tumar da masu haramu ina fatan kun gane ku da kanku an yi kuskure wajen bayyana sunan wanda ya wannan kalami wato wata mata ce wata jami'a a game da harsunan gida kenan. To wannan rana dai ta yaren uwa dama ce ga gare mu wato mu nemi sanin muhimmancin da hukumomin ilimi ke baiwa koyar da harsunan gida wace karuwar ɗalibai ke iya samun cikin wannan tsari Bara Ciroma, daraktan ma'aikatar koyar da Hausa ta Maraɗi wato Ecole Experimental ya yi wannan bayani. Ba shakka wannan haka yake yaren uwa yana sa wai yaro ya gane fiye da wani yare na kasashen waje. Wannan ko a cikin makarantu ma a nan maraɗi an tabbatar da haka saboda ɗaliban da ake horarwa da yaren gida sun fi ganewa saboda suna iya fayyace wani abu da yaren gida kafin a bayyana musu shi a faransanci. A gaskiya ɗaliban sun fi ganewa fiye da ɗaliban da ake horarwa da faransanci kaɗai. Amma abin da ya rage muna shine ba mu da isassun sabbin kayayyakin aiki saboda muna a cikin sabon tsari ne yau kimanin shekaru uku muna samun ɗalibai da ake kawo muna akalla su arba'in waɗanda duka iyayensu ne suke kawo muna su. Shirye-shiryen a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar da 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio tebosi. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Kwamɓalar sukuwar dawaki da ake kira dokin iska karo na uku da aka suma a ranar 16 ga watan Fabrairu a garin Filinge an kawo ta a ranar Lahadin da ta gabata tare da halartar Prime Minister Birji Rafini da kuma wasu mayan baki. Wani dokin yamai ne wato ya lashe tukwici na farko. Sumana Amadu ya haɗa muna wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya fasara. Wannan kwamɓalar karo na uku ta haɗa dawakai hamsin da bakwai da suka fito daga Yamai, Doso, Maraɗi, Tawa, Zandar da kuma Filinge. Bubakar na Mera, mataimakin sakataren tsare-tsaren wannan kwamɓalar, ya yi mana bayanin makasudin shirya gasar sukuwan dawakin. Doki ne da ya yi matuƙar suna a tarihi. Don haka muka tsara wannan wasar domin tunawa da wannan doki ta hanyar sukuwan dawaki da muke shiryawa duka shekara domin sanarwa matasa wannan doki kenan al'ada ce abu ne da yake da alaƙa da al'adun kurfayawa. Zaratan dawakai goma sha bakwai ne suka goga a tazarar mita dubu biyu da ɗari hudu. Dokin Abiola na Abdulkarim Kadiri na Yamai shine ya zo na farko inda ya samu tukunci miliyan uku na sefa da kuma takobi wanda ya ci nasara ya jaddada cewa ba wannan ne karo na farko ba da dokinsa yake cin irin wannan nasara. Tun lokacin gudun da an kai na Juri Hamani bara na anniversary inai doki ya shaida kai nai da an ka kawo shi ya ci amma ba irin wanga babban gudu ba bai taba irin wanga gudu ba nasarar da ba na wari na yana ba lalle hilin suka na filinge cikin nijar mu dai mun yawata ban mu irin rere na shi ba mun zo na bisa kai ga mukama kurhaya ziyara mu adara mun zo garin su mun samu unhani Allah saka musu da hairan muna fata waɗanda ba san ba Allah ya ba su duka da yake wannan sukuwan dawakin ana tsara shi ne a filinge amma babu ko doki ɗaya na filinge da ya samu tukuci shin ko menene hujjojin hakan Duka da yake filinge a cikin al'adunta da dawakai tambarinta ne, amma dangance da sukuwan dawaki akwai matsala sauran jama'a sun fice sun bar mu da nisa kusan rike doki a bane mai matukar buƙatar shari saboda doki da ake sukuwa da shi yana buƙatar ya kasance a cikin yanayi mai kyau. Amma mu sai akwai irin wannan gasar ne masu dawaki suke mayar da hankali. Alhali kuwa a wajensu abu ne wanda suke koyaushe. shine bambancin et là-bas c'est quotidien et c'est ça la différence abin riƙewa a nan shine duka dawakan hudu da suka ci nasara a wajen wannan kwambala sun zo ne daga yamai don haka sai a haɗu a wata kwambala a shekara mai zuwa Mara lamasa da mu ƙarshen shirin namu kenan da maraicin yau a huta lafiya.